yajin aikin ma'aikatan kotunan ya ma jefa lauyoyi da kuma waɗanda ke jiran shari'a a cikin wani mawuyacin hali yayin da kawo yanzu wasu kotuna a jihar taraba ke neman komawa kufayi ma'aikatan sun shiga wannan yajin aiki ne a fafurkar da suke yi na neman a baiwa fannin shari'a daman cin gashin kai ta hanyar ba su kudade kai tsaye ganin cewa tuni ma wasu jihohi suka rungumi shirin kamar yadda gwamnatin tarayya ta yi rashin aiwatar da wannan shiri dai a jihar taraba shine ma yasa a watannin baya ma'aikatan kotuna a jiha suka shafe fiye da watanni shida suna yajin aiki lamarin da ya haifar da cunkoso a ofishin 'yan sanda yayin da kuma batun yanke shari'a ga waɗanda ke jiran shari'a shi ma ya samu cikas to ko me yasa ma'aikatan kotunan sake koma wannan yajin aiki comrade muhammad usman karim shine ma shugaban kungiyar gwamnati bisa ga halin da ta nuna mana na ko in kula da yarjejeniyar da muka yi sai muka ce ai daman yajin aikin daga kafa muka yi ba mun janye ba ne sai muka ce to ayin haka ne sai dai mu koma gida ina ne gidan inda muka baro yajin aikin jiya inda muka ajiye noman a gurin muka je muka fara kamawa muna karasawa har sai lallai da mu bangaren shugabannin ma'aikatan kotu din da gwamnati musamman bangaren majalisar zattarwa din sai mun bi ka'idan abun da muka yadda muka rubuta mun ce lalle muna nan a kai har yanzu muna kiran gwamnati ta bi wannan abun da muka rubuta din domin saboda da mu ne ba wai dole aka samu ba muka yadda muka sa hannu kuma muka janye wannan ka'ida kuma tun ya kamata watan takwas ya kare watan tara ya zo ya tafi ga watan goma kuma yanzu muna kokarin watan goma ma zai tafi to wannan shine abun da ya sa muka sake komawa yajin aikin da kaga muka koma ai yajin aikin ai mun yi shi na wata biyar mun dan jingina ta da muka zo muka ga abun da muka yarjejeniya a kai ba a yi ba sai muka sake komawa to ko anya ba kafar ungulu ma'aikatan kotunan ke son yi wa sabuwar gwamnatin jihar ba hai layo dai ga shugaban kungiyar wannan magana ba haka yake ba lokacin da utc is excellency ina rike da mukaddashin gwamna a jihar nan ai mun yajin aiki lokacin da his excellency dan baba sunte yana gwamna a jihar taraba ai mun yajin aiki lokacin da his excellency jolin yame yana gwamna mun yajin aiki lokacin da alhaji sani abubakar dalladi his excellency ya riki mukaddashin gwamna ya same mu muna kan bakanmu muna yajin aiki to ai shi gwamna ma na yanzu mai girma gwamna jiya taraba his excellency architect darius ishaku dixon ai ya zo ya sami mu ne ma guguwan mu na kadawa ai babu mutum mai hankali da zai ce ai kafan angulu muke wa gwamnati don gwamnatin kanta ta sami muna yajin aiki. Kamar sauran jama'a su ma fa sun nuna ɓaci ransu game da wannan dambarwa da ke tsakanin ma'aikatan kotuna da kuma gwamnatin jihar Taraban. Barisa Idris Abdullahi Jalo da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin jihar Taraba ya ce wannan yajin aiki ya jefa su cikin halin zaki mai wuya inda dukkanin harkokin da suka jibinci shari'a suka tsaya ce kama daga wanda ke gidan yari suna jiran shari'a da kuma wadanda ke hannun 'yan sanda suna jiran da a gurfanar da su a gaban kotu kamar da na faɗi kuma baya ne wajen harkokin ci gaban shari'o'i musamman wanda ya danganci laifuffuka na manyan laifuffuka wanda kuma suke nan jiran shari'a a gidan yari domin za ka tarar da yawa yawanci wa'inda suke gidan yari wanda suke jiran shari'a ne da kuma sun jima suna jira to haka zai shafe su kuma zai mai da lamura baya sosai da sosai kamar yadda dama can ya riga ya mai da lamuran shari'a baya tunda wannan eh, yajin aiki an fara tun eh, watan ɗaya na wannan shekara aka yi kusan wata shida ana yi kafin aka dawo a watan shida yanzu kuma an sake an ci gaba to sai dai kuma a martanin da ya maida gwamnan jihar Taraban Aktidare Dickson isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce fa za a sasanta dama ka san dole ne suna da harkokinsu kuma dole sai an biyan duba amma kuma ana daidaitawa dai ina ganin insha Allah za a shirya Allah yadda to me kai har zuwa wani lokacin da sun ce sun bada wa'adi a baya an yi alkawari shi yasa ma suka janye yanzu kuma gwamnati ta ke ba ganin cewa watakila za su yi tsoro cewa wannan karon ba za a cika ba. Hmm, to a ah, to dama ai an ce gwamnati ai gwamnati kuma ka san kullum abu na canjiwa ai don haka kaga lokacin da an ce za a yi abu idan abun bai zo yadda ya kamata ba ka ga? ba abin da ka iya amma dai ni ina baka tabbacin cewa ana daidaitawa in Allah ya taba da to sai dai kuma da alamun ma'aikatan kotunan sun bari kotun zaɓe na ci gaba da zama wanda ke da kayyadadden lokaci kamar da yadda shugaban kungiyar lauyoyin ya tabbatar abu bai kamata ya shafi kotun koke-koken zaɓe ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya